العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال درسي دمك كرنت وانا لتافينا مختصر صحيح البخاري ميتونا التجريد الصريح زامتاشي درسي نبير إن منا كرتوء كتاب الإيمان درسي نبير za mu tashi babin da yake ta bab tafadul ahli iman babin da yake bayanin cewa ma'abuta imani suna da tafadul ma'ana suna da fifiko tsakanin su fil a'mal a cikin ayyuka muna gabatar da karatu a wannan masallaci na Usama ibn Zaid a nan unguwar Tal'udu a birnin Kano malike ta an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah kare da gare shi ali nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yadkhulu ahlul ahlul jannati al-janna yan aljanna za su shiga gidan aljanna wa ahlun nari annara yan gidan wuta za su shiga wuta thumma yaqulu Allah ta'ala sannan Allah ta'ala sai ce akhriju man kana fi kalbihi misqalu habatin min khardalin min iman Allah yace ya yace wa mala'iku ku fitar daga gidan wuta man kana fi kalbihi wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai misqalu habatin kwatankwacin kwaya min khardalin na ƙwayar zarra min imanin na imani ma'ana kamar ƙwayar komayya wanda yake na da wannan a cikin zuciyarsa Allah ta'ala zai ce a fitar da shi daga gidan wuta fa yukhrajuna sai a fitar da su minha daga gidan wuta qad iswaddu sun yi baki kirin fa yulqauna fi nahri alhaya sai a jeba su a wani kogi da ake tashi nahrul haya kogi na rayuwa awul hayati ko da ta ko kuma babu ta alhaya ko kuma alhayati shakka malik malik cikin ruwatul hadith shine yayi shakku cewa ko da yace alhaya babu ta ko kuma alhayati da ta fayambutuna in an sanya su a wannan kogi sai su rika tsirowa kama tambutu alhabbatu fi janibis sayl kamar yadda kwaya take fitowa mana take tsiro a gefen inda ruwa yayi ambaliya mana in ruwa ya ya malala kamar ruwan kogi yayi ambaliya duk inda ya kora ruwan ya kai karshe in ya dawo za ga 'yan kwayar mana iri da ke kai kawo a wannan waje sai ka ga ya a wannan bakin ruwan shi ne ke za su fito kamar yadda wannan tsiran yake fitowa a bakin kogi alam hata annaha safra a multawiya manzo Allah ta asali ke tashin baka gani ba irin wannan tsiro din in yana wato yana tohowa daga ƙasa in yana fitowa daga kasa za ka shi safra ma'ana yayi yi multa multawiya yana karkace ma'ana ba a tsaye ba za a ganshi saboda mai raunin yanayin yadda a tun da ai ba sai aka yi a ƙasa aka binne ya ya fito ba a'a ruwa ne ya koraye ambaliya to duk inda akwai ƙwayar hatsi ko wani abu a wajen zai fito amma yana da ƙwari a ƙasa ai za a ganshi eh, abin nan ruwa yana wasa da shi ko kuma iska to kamar haka za su fito daga cikin wannan koge suna wato an tsabtace su daga ukubar da aka yi musu a gidan wuta malayaka wannan hadisi gashi yi take a farkon hadisin ya yace babin kenan a halil imani ma imani suna da me tafadul fifiko tsakaninsu sai ce fil a'mali game da mai ayyuka mana ayyuka ne ke sanya a samu bambanci na ko tsakanin masu imani kaga waɗannan ashe a ranar alkiyama mutane sun kasu gida-gida akwai waɗanda za shiga aljanna ba ma tare da hisabi ba ko kuma ainihin wato ukuba ba kamar yadda ya zo a hadisi ba hisabi babu azaba wasu kuma za a yi musu hisabi haka za a tafi mataki-mataki a ƙarshe masu laifi waɗanda Allah ta'ala ya hukunta musu ukuba a gidan wuta suna da imani amma za su yi mai za a shigar da su gidan wuta wannan yake nuna maka ashe ma masu imani mataki mataki ne an samu tafazul wani yafi wani imani amma me yasa dalili saboda aiki wanda yafi wani aiki yafi wani yawan ma'ana matsayin imani sannan mutumin kuma da ya zanto ma aikin sa yayi kaza laifin sa ai yarin jaye kuran sa kaga shi wuta ma zai shiga amma yana da imani ko bai da shi yana da imani kamar yadda hadisin na ya faɗa amma ka duba matsayin imanin yace miskalu habbatin min khardalin min iman kamar kwayar komayya in an ce ah, malamai suna cewa ana maganar miskalu zarra ko miskalu habbati khardal ana magana ne na kankantar abinda yake dan kankani kamar ka ce kwayar komayya kamar da ake faɗi da Hausa ko kuma ka ce bakin allura ko ka ce kan kiyashi to ashe akwai wanda zai zamo imaninsa ma matsayin kamar ya yake eh kamar kan kiyashi ka ko imanin lalle kwa dan kankani ne imanin kuma wataƙila abin da ya raunana imanin shine mai sabu dama sabu ai yana yana shi ke imani imani yana karuwa ne bi ziyadatul amal as-salihah kuma yana tawaya ne da me da ma'asi daga cikin ma'asi shine kin yin da'a shi ma ai sabu ne an ce mutum yi da'a ya ba sabo bane saba Allah ne banda misali a ce mutum yayi laifuffuka na kaza da kaza ya ki ma yayi da'a yadda ya kamata kaga yayi sabo to saboda haka wannan yake nuna ma'abuta imani suna da mai tafazul suna da bambanci tsakanin su na fifikon imani shi yasa ranar alkiyama wani saboda imanin sa zai shiga aljanna babu ukuba ba azaba babu hisabi kawai wuta zai yi wani kuma za a yi mai hisabi kuma kowa gwargwadon yadda kamar yadda ya zo a hadisin siratsi cewa wasu mutane za su wuce siratsi kamar kiftawar ido kamar walƙiya abin nan mai gudu a ƙasa kamar wanda yake tafi yana abin nan da mai jan ciki da wanda zai sha da kyar an karanta me yasa saboda kowa gwargwadon abin nan ko abin da ya dauka na aikin alkhairi ko kuma rashin sa shine zai masa wannan zai sabbaba masa wannan abin da zai faru a gobe kiyama wannan hadisi malam ya kashi dan ya bayyana mana cewa mabuta imani suna shan bamban ranar alkiyama sannan kuma akwai raddi ga kawarijawa da kuma mu'tazilawa wasan kungiyoyi na yan bid'a kawarija suna cewa mai aikin sabo dan wuta ne dindindin haka suke cewa tun a duniya suka mai hukunci kawarija sun ce duk sahibul ma'asiya kafir inda kawarij kawai duk wanda ya saba Allah kafiri ne kuma kafiri mai duk wanda zai dawo mu auta suka ce a'a mu'tazila suka ce eh ba za mu ce da shi kafiri ba amma dai in ya tafi lahira shi yana manzila ne bainal manzilatai shi ba mai imani ba shi ba kafiri ba amma in ya tafi lahira wuta zai je kamar yadda khawarija suke fada amma wannan kaga hadisin ya nuna ba haka bane me yasa wannan zai zai zamo ya shiga wuta saboda laifi da ya aikata kuma me yasa aka fidda shi daga daga wutar an ce yana da me akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman ka duba abin da zai sanya a fidda shi daga wuta dan ya mutu da imani bai mutu mushriki ba kuma imanin ka ruba kankantar imani amma duk da haka yi ne ya samu ceto ya fita wannan ya nuna su kawarija suna can an shiga ba a fita to ai ga annabi sa alaihi wasallam ya cikin hadisi ingantacce cewa ga wani an furta shi daga gidan wuta imanin sa kamar kwayar komayya ko ba haka ba wa anhu daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kare da gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace baina ana na'im a wani lokaci ina bacci ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya sai nayi mafarki na ga mutane ana bujuro mun da su ma'ana suna wucewa ta gabana a wa alaihim qumus suna sanye da riguna min minha ma yablughu as-sudi cikin riguna wasu rigar su iya kirji shine sudi daga asali ma'ana zuwa ainihin wato iya kirjinan iya inda suke da rigar su take kenan wa minha ma duna zalika wani ma bai kai haka ba wa urida alayya umar ibnu al-khattab sai aka nuna min umar dan khattab inji Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa alaihi qamisun yajruhu amma shi rigarsa ta kai kasa hajjanta yake hajjanta yake ana yi maka magana ta ga wani ya zo wuce ya rigarsa iya ina iya kirji kirji din fa ba wai har kasa ba a sudi aka ce iya nono ma'ana inda kirji farkon kirji kenan wani kuma bai ma kai haka ba kenan wataƙila bai ma wuce wuya ba to amma umar dan khattab Allah kare yadda a gare shi manzo Allah ya ce an nuna min shi shiri gasa ya zo gashi yana janta a ƙasa ta yi tsayin da har ma ta lullube kafafunsa قالوا aka ce da manzan Allah عليه وعلى اله وسلم فما اولت ذلك يا رسول الله ما wannan mafarki ya ma Allah قال الدين yace cikar addini anan addini yana nufi al-iman ma'ana yadda imanin sa yake gaya ma'ana an nuna manzon Allah sallallahu alaihi mutane ne wato na riga kamar kwatankwacin imanin kowa kenan kowa gwargwadon yadda addininsa yake imaninsa haka aka manzan Allah ya gansa a mafarki amma umar fa ya sa take shi ta har hatta kai kasan ma ana janta wannan yake nuna maka manzan Allah sa salama yadda ya ga mafarki a mafarki ya ga umar dan khattab imaninsa ya kai ga yadda har yana me yana jan kasa wannan shine umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda makiya Allah makiya annabi alaihi salama ba sa kauna umar saboda umar tsaye yake akan gaskiya kuma gashi manzo Allah yayi masa shaida da imani banda Umar ya shiga dukkanin ayoyi da Allah ta'ala iya bu masu imani ya shiga ciki duk ya shiga ayoyin radiyallahu anhum wa radu anhum da ayoyin da Allah iya bi masu hidima ga addini duk inda zaka ambata yana da rabu a ciki tunda yayi musulunta yake hidimtawa addini har ƙarshen rayuwarsa kuma a masallaci a tsaye a sahu ya mutu aka yi masa kisan gilla ba majuse arne wanda yake mai bauta wuta ya soke shi da wuka ya zamo ne dalilin shahadarsa saboda haka mutumin da yake da wannan daraja da falala ai don ma wani ya abin nan kawai bata lokaci bata lokacinsa yake yi shi dai yayi gaba ya riga ya samu wannan daraja din da daukaka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake siffanta cewa imaninsa ya kai gayar da har rigar da ya gani a jikin suna jan ƙasa kuma alama ta addini cewa in shi addinin sa ma ya wuce gaba ɗaya lullube shi alhali a wannan mafarki ga wasu mutane ma ikin Allah ya ga su ina su rigar bata kai ma ina ba ko kirjima bata kai kai ba to wannan shi Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da me da imani imani kuma mai yawa irin wannan addini anan ana nufin al-iman kenan ana ana ambatan imani da me da addini kuma me addini imani me imani addini me addini shine sallah azumi zakka shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine addini bin iyaye sada zumunci kyautata makota shine me addini duk wannan sunan shi me addini kuma sunan shi imani so duk gurgurne da kake gurgurne da za a ce addinin ka ya cika ko imanin ka ya cika bab alhaya'u min al-iman babu ne ke ta kunya tana daga cikin imani an ibn umara radiyallahu anhuma daga abdullahi da umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai itar da wani mutum cikin mutanen Madina al-Ansar wa huwa ya'idu akahu fil haya yana wa dan uwansa wa'azi yana masa kamakace nasiha yana jan hankalinsa dangane da kunyarsa cewa ta yawa yana da yawan kunya kamar yana ganin cewa ai kamar abin yayi yawa haka kai abin nan komai ma sai ai abin nan kunyar kaza yana masa ya'izuhu ya'izu akhahu fil haya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah yace da wannan mutumin da'ahu kyale shi fa innal haya min al iman to ai kunya tana daga cikin imani ai abin yabo ne kunya abin yabo ne a ce mutum yana da kunya kuma ita kunya ai ba ta yawa ko sai dai a rasa ta ko bahaushe yana cewa an yi ne an yi rashin kunya in aka rasa ta to kaga aibi ne amma kai ka taba ji an ce kai kunya ta yawa to ma wanda mutum ya ce kunya wani ta yawa to bai san ta bane saboda ita ai ba ta yawa domin ya ce alhaya kulluhu khair dukkan kunya alheri ce amma amma aina a mahallinta wannan kuma yana da muhimmanci kunya aina a mahallinta akwai mahallin da ba a kunya ko ba haka ba eh akwai mahallin kuma da yake na kunya misali ba za ka ce ba za ka yi da'a ga Allah ka ce kana jin kunya a to yaushe kuma da'a ai so ake kai ita ba a batun kunya wani zai ga cikin aikin da'a wai yana jin kunya <laughs> ko ba ka ba yana jin kunya a ganshi yana da'a a yanzu misali zikirin da ake na idi kaga wani mutum me in ka tambaye shi me yasa ce wallahi kunya yake ji dan me ma'ana in ce Allahu akbar Allah kowa zai juya na to ba na so a kalle ni yi ta ce to wannan ai ba mahallin kunya bane mahallin kai ne wane yayi wane yayi duk wanda bai yi ba sai ga to ai ana yi ni me yasa aka banna ba shi ma sai yi shine hikimar to kai ka ji kunya ni na ji wane ya ji kenan ba za a yi ba ko a'a wannan ba mahallin kunya bane to kunya a mahallanta abin yabo ne kunya a mahallanta abin yabo yace da'u fa innal haya'a min al iman ma'ana kunya aiki ne na imani kuma karin manta wai ita mai ce kunya shine wata ɗabi'a da mutum zai rika ji a ran cewa bai kamace ya kai abu kaza ba abin da yake na aibi ne tsakanin bawa da mahalicci ko bawa da bayi yan uwansa shine kunya ko ba haka ba kuma a cikin hadisi ma da imamu al da imamu al suka rawaito imamu al ya rawaito a cikin ashu abin shi imamu al-hakim a littafin sana al-mustadrak sun abin nan marfu'an yana cewa innal haya'a wal imana qurina lalle da kunya da imani suna cuɗanya waje guda ko na an haɗa su waje guda fa'ida rufe a ahduhuma rufe al'akar in aka ɗauke ɗayan to ɗayan ma fa zai tafi in dai ba imani to ba za a samu mai ba in ko da imani to tabbas za a samu kunya kuma ba zahiri ba ne wannan eh zahiri ne duk mai imani to ya kamata yana da kunya domin imanin yana koyar da kunya wanda ko bai da imani shi yasa za ka kafirai ba su da mai ai ban santa ba ta za ka yi to ai ban santa ba ba ta za ka yi tana ita ko to me ce kunyar ai kunya mu ga shi imani ce aiki ne na imani shi ko ba musulmi ne ko in ya ja gefe ya zare abin nan dinsa ya yi abin nan ya zuge mazaginsa ya tsari a gefen titi me haka to me me aka yi ba kyau tun ai bai shi bai santa ba ko mace ma za ta iya yi kamar yadda arna suke zuwa in sun zo wannan aikin hidimar ƙasa ɗin nan daga ɗaki zuwa ban ɗaki a ce kamar daga nan ne zuwa titi tafiya ya yi kamar mita kamar ashirin ko mita talatin sai iya zigizir ya ɗauko abin nan eh, tawul sai ya ɗaura a ƙugunsa daga ɗaki ya riko bokiti ko ya riko bokiti to kuma tawul ɗin bai da faɗi haka yana yana da sai ji kai watan bije sai kawai zare sai ya rataye tawul ɗin sai ya riƙe tsanar haihuwar wasa wallahi kawai sai tafi ban ɗaki ki kai ne aka ta na wuce to me aka yi shi ne sa abin da aka yi ana kai ana ana ihu kai sai ya tsaya ce wani abu da ya faru <laughs> bai sani ba <laughs> shi ne sai me aka yi ba sai ya tsaya ya yi mamaki ce me ya faru kamar yadda in ka je kasar arna ana yin banɗakai amma babu hijabi banɗaki za a yi wajen wanka kamar guda goma ba hijabi Ko wanne ga famfo yana zuba duk wanda ya zo sai ya kwabe kawai sai ya shiga har daina <laughs> kaga ai ban san ta ba to ko saboda su a tsarin su ba san kunya ayi ai addini ce kuma abin da zai baka mamaki yanzu ka kalli dan adam ya tantance ya haka misali ya dace da dabi'a da girmama dan adam Allah yi masa tsakanin halittu idan dabbobi suna tafiya tsirara misali to yanzu dan adam in yi haka ya zama kenan ba da wani bambanci tsakaninsa da da akuya gidansu da jakin gidan duk ɗaya ne ya zama shi ma akuyar kenan ya zama dabba saboda mai akwai abubuwan da kamala ta dan adam take hukuntawa ko a wajen arna ma akwai kamala ne akwai abin da shi yasa ake ta gentleman aiko ma'ana an gan shi cikin su a wajen nasarar ce gentleman ana nufin mai kamar yayi kamala kenan ko ba haka to amma wanda bai yi kamala ba kaga saboda haka ko a ɗabi'ance ma ɗan adam ce akwai abubuwan da yake yana daga cikin abin da ya kamaci jinsi na ɗan adam saɓanin dabba Allah ya bambanta ɗan adam da dabba to addini ne ke mai da ɗan adam cikakken dan adam amma kafiri shi da sura ta ɗan adam amma kuma dabba ne saboda bai baya kiyaye ɗabi'u na ɗan'adam adam ɗin da ya kamata ya kasance a kansu to saboda haka ya ce da imani da kunya gwami suke waje guda in aka rasa ɗaya to kuma za a rasa ɗayan amma aka samu ɗaya ba za a samu ɗaya an samu imani tabbas za a samu kunya to me yake faruwa yanzu a rayuwar mu yanzu ake kokarin cire mana kunya kenan so ake a cire mana ne imani wato manufar masu kokarin su zare mana kunya shine sun san cewa in suka zare ta sun zare mai wani ginshiki a wani tushe na imani in ko aka zare imani mai saura shikenan an gama to sun gano a ce logar sun gane sai ta ake ta kokari a zuga mutane su yi mai su yi watsi da kunya in suka yi watsi da ita to shikenan an gama bukata ta biya ko a ID card sunanka wane sunanka Amadu sunanka Umaru sunanka ala kulli hal gashi nan amma ID card ko amma a zahiri ba da kai da da da da, da John da Ezekiel duk ɗaya kuke saboda to babu wani bambanci duk ɗabi'un ku iri ɗaya ne sunan ne kawai ya sha bambanci to abin da suke so kenan shi yasa suke cewa addini a bashi a ɗakin ibada in an fita waje kawai a rayu haka ba wani addini so su a ka'ida a ofis ba addini a kasuwa ba addini a kaza ba addini a kaza ba addini ina addini yake a ɗakin ibada kadai sabanin musulmi ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan imma as ne ko kuma khutuwat ash-shaytan ko musulunci ko kuma hanyoyin wa shedan to musulunci ba a yin shi rabi da rabi ko a yi 70 30 kashi 70 musulunci 30 babu shi a'a sai dai a yi shi 100 gwargwadon iko fattakullaha mastaqatu to kunya in aka zare ta shi ke nan an gama da kai ba imani sa a yi kokari mu kiyaye wannan yanki na imani shine mai kunya cikin iyalanmu cikin 'ya'yanmu cikin rayuwarmu bab fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum babin da yake cewa in suka tsaye da sallah suka ba da zakka to ku kyale su ji Allah tabaraka wa ta'ala da suwa ake magana kafirai ana magana ne game da kafirai kiyan sun tuba sun bar kafirci suka tsaye da sallah suka ba da zakka shikenan ba ku ba su fa khallu sabilahum yani kar ku yake su in ko ba tsaye da sallah ba ba su imani ba ba su tuba ba su yi imani ba tsaye da sallah ba ba su ba da zakka ba to lalle ku me katilul ladina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum amma kafiran da suke yakar ku domin kafirai iri biyu ne akwai kafirai da ku kulla yarjejeniyar zaman lafiya akwai kafirai da abokan gaba ne so mun gane wannan ai abokai abokan gaba dama ai yaki ne tsakaninmu da su ko ba haka ba amma wanda muka yi yarjejeniyar zaman lafiya fa sun riga sun yadda mu zauna lafiya sun yi ka'idar da shari'ar mu ta musulunci ta ce su yi don su zauna tare da mu lafiya shi ke sai mu zauna lafiya an gane ko kenan wannan aya tana magana game da waɗanda ba su yarda mu zauna lafiya ba wadda ba mu yarjejeni yarjejeniyar zaman lafiya ba wannan za mu yaƙe su amma in sun yarda aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya to shi kenan babu yaƙi tsakaninmu domin wannan abin nan hadisi za mu karanta da wannan aya wasu kan kawo su ayoyi kuma sai to ai kamar akwai abin nan cin karo tsakanin wannan da wancan an ce qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilza nan kuma an ce me anan ma an ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum atan kuma an ce la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb to sai a ce wannan ayoyi suna magana game da kafiran da ba su yarda mu zauna lafiya da su ba su shiga yarjejeniya shi yasa ai manzon Allah ta sallama da ya aika da mu'azu zuwa kasar yaman me yake me yake da su ko kuma da ya aika da sayyidina aliyu zuwa khaybara me yake da shi ai ya bashi matakai ko bashi matakai ba na da'awa yace in ka je fad'uhum ila al-islam in ba zai yarda ba fa sai yace me ai mataki mataki aka faɗa an faɗi mataki guda uku matakin farko shine karɓar imani mataki na biyu shine mai ba da jizya mataki na uku shine in ba ta yadda da wayannan ba sai yaki saboda karɓar imani sun zama irin mu kenan wannan ba bambanci in sun yi imani kalas magana ta kare nabi suka ce a'a mu muna so mu tsaya akan tsarin mu to shikenan sai a kyale su amma da sharadin me hatta yu'tul jizyata an yadin wahum a zauna lafiya kenan sun yadda za su zauna da mu lafiya sun yadda muna da izza za su ba da jizya shikenan in ba haka ba fa in suka kiyar yadda kuma sai mu yaƙi saboda me sun bayyana adawa gare mu kenan akwai barazanar za su yake mu wannan kuma ka'ida ce ba ta musulmi kadai ba ta waye yanzu zaman da ake a wannan zamani da muke rayuwa ba haka ake yi ba an kasa duniya gida nawa gida biyu ko gabas ko baka ka isa ba na uku a duniya ba na uku ko ka bi gabas in ko baka bi gabas ko yamma ba to ko sai sun lallasa ka dan ba za su kiyale ka ba dole sai ka bi ɗaya daga cikin su to in ka bi ɗaya daga cikin su kai yadda da tsarin za to sai ilamince maka ɗaya ɓangaren ko in kai tawaye kuma to zai gaya wa ɗayan ku kyale in yi mun tawaye kuma zai muku tawaye kuma ka'ida so suke su mallaki duniya don suna ganin shine iya zaman lafiyarsu me yasa suka hana kowa ya mallaki ma makamin nukiliya su suna da shi babu adadi suka ce ba su yadda wani ba saboda in kai ka tsallake wannan sinadin kenan to kuma ba su yadda ba so ake dole ka zamo tabi'i kuma wannan ƙa'ida ce ta rayuwar ɗan adam to musulmi su ma a ka'idar in za a zauna lafiya ne ka yadda ka zauna tare da mu ka bi ka'idar mu ba za ka bi shi kenan ko ka yi imani ko ka ba da jizya ko kuma mun san cewa za ka yi mana barazana kenan don in yin hakan yana nuna za ka yaƙe mu za ka yi mana barazana dole ne ka bi wannan tsari kuma wannan ba na ce ba iya musulmi ba ne ko ga misali nan muna gani a zamanin yanzu duk wanda bai yadda ya ba abin da suke so me ake masa sai a ga bayansa kuma wannan tunanin shine in abin nan ta bakin hausa in abin nan ɗinka ya kwari ne suna ganin zaka iya zaka ce musu kuma ba su yarda da haka so suke zamo su kullum suke aina a sama haka ɗan adam yake ko lokacin da Allah ya koma aikin Allah sallallahu alaihi salama ai ya canja duniya gida nawa gida biyu ko dai suna bin Farisa ko kuma suna bin ina Rum kuma yanzu ma nafsu shai ko ba haka ba gabas ne dama da yamma yanzu ma gabas din ce da yammar to saboda haka wannan ka'ida haka take to nan yana bayyana cewa in an tuba an yi imani kuma sai an yi ne ai sharaɗi ne sai aka yi fa'in tabu in suka tuba suka bar kafirci suka karbi imani shikenan a'a wa aqamu salata kuma suka yi sallah wa atau zakata kuma suka bada zakka fa khallu sabilahum shikenan ba ku ba su amma in suka ce mun yi imani amma ba za mu ba da zakka ba amma ba za mu sallah ba me sai na Abubakar yace yace wallahi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka wallahi ba zan kyale shi ba dan Allah ya hade su waje guda a ce kaga sharadin ba wai imanin kawai ka faɗa ba sai ka kiyaye waɗannan kafin imani yayi me ya tabbata an gane ko wa anhu daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa umirtu an uqatila an-nasa an umarce ni in yaki an-nasa mutane su waye an-nas din anan su ne mushrikai wanda aka ce wa fa tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum shikenan ku kyale su aka ce ayaka umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah sai sun tabbatar da shaida cewa Allah kadai shine abin bauta da dacewa wa anna muhammadan rasulullah kuma sun yarda annabi muhammadu manzan Allah ne wai yuqimu salah kuma tsaye da sallah wai yutu zakka kuma su bada zakka fa idza fa'alu zalika kaga annan da aka ce umirtu an uqatila na sai aka ce hatta akwai gaya kenan ko akwai iyaka an ce in yake su har sai yaushe har sai sun yi imani da Allah daya tantattar shi kadai ne abin bauta sun yi imani da annabta annabta sallama kaga nan bangaren mai kudiri kenan ko ta an ce hatta ya shahadu kuma shahada ba iya ta baka ba sai an yi mai an kudure a zuci sannan an yi shi kira magana ta kare wa kai musala kuma tsaye da sallah wa yu'tu zaka kuma su ba da zaka fa'ida fa'alu zalika in suka yi wannan hasamu minni dima'ahum ba ni ba su ba zan yake su ba jinin su ya asama ma'ana ya kubuta ya samu kariya daga ne daga gare ni wa amwalahum dukiyarsu ta kubuta daga gare ni sai ta illa bi haƙƙin islam sai da haƙƙin musulunci wa hisabuhum ala Allah kuma hisabun sai na ga Allah suka ce sun yi imani suka yi sallah suka yi zakka shikenan ba ni ba su kuma in ma ba gaske bane wannan kuma sha'anin sai yana wajen wa yana wajen Allah shi zai musu hisabi wannan hadisi kamar na baya yana tabbatar da cewa me imani ba shine kadai kudure a zuci ba ko furtawa da kalmar imani a harshe ba kaɗai sai an yi mai sai kuma an yi aiki aiki na zuciya aiki na gabbai sai an yi aiki na gabbai sai an yi aiki domin ya ce mai bayan ya ce umirtu an uqatilan nasa an ce in yaƙe su har sai an tabbatar da wannan me za a tabbatar shaidawa cewa Allah shi kaɗai shine abin bauta da dacewa shaidawa ce annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah sannan yin sallah sannan ba da zakka wannan duk ayyuka ne sun shiga cikin umumi na me al-islam ko kuma al'iman ko sun shiga al'islam ko mu ce sun shiga al'iman domin al'islam huwa al'iman wal'iman huwa al'islam ko ba haka ba in an ambaci ɗaya to ɗayan ya shiga ciki sai an ambace su tare to kuma wannan yana nufin abin da ya shafi ƙudiri wannan yana nufin abin da ya shafi ayyuka na gabbai bab man kala innal imana huwa al'amal babin da yake cewa man kala wanda yake cewa innal iman huwa huwa al'amal cewa imani shine aiki imani aiki ne wannan ita ce aqidarwa ahlus sunna wal jamaa imani aiki ne ba maganar baka bace kadai ba kudiri bane kadai akwai kudirin akwai furtawa akwai kuma aiki da ragowar gabbai wanda shine wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su ila ma'aikin Allah sallallahu an tambaye shi ayyul amali afdal ayyul amali afdal wani aiki ya yafi falala kaga aiki aka ce qala sai ce imanun billahi wa rasulih imani da Allah da ma'aiki ashe imani me aiki ne ashe imani aiki ne an tambaye shi aiki ayyul amali afdal wani aiki ya falala sai ce imani da Allah da ma'aiki kaga wannan ya tabbata cewa imani aiki ne yana da cikin ayyukan da za ka yi a amalin kulub ne ka kudirce a ranka sannan bayan ka yi kudiri kuma yana buƙatar ka yi ne ka furta kalmar imani akan harshenka sannan kuma ka yi aiki da abin da imanin yake lazamtawa kila sun maza sannan aka ce wani aiki ya falala bayan imani kala sai ce aljihadu fi sabilillah jihadi cikin tafarkin Allah don ɗaukaka addinin Allah kila sun maza ya aka ce sai kuma wanne kala ya ce hajjun mabrur aikin hajji karɓaɓɓe aikin da ya cika dukkan sharaɗin da ake bukata to anan kaga ya ambaci imani sukutum ɗinsa sannan ya ambaci jihadi da kuma hajji imani kaga abu ne na mai ƙuduri a nan ayyukan zuciya kenan abin da ka za ka ƙudurce na kaɗaituwar Allah da duk abin da ya shafi imani na abin da yake ƙudurcewa ake yi sannan kuma ga aiki na jihadi shi kuma jihadi ya kunshi mai ayyukan gabbai da aikin abin na aljihu dukiya in ba a jihadi sai da jiki sai kuma da dukiya in ba guziri za a je jihadi in ba makami za a je jihadi sannan abu na gaba yake hajjul mabrur sannan hajji karbabbe kaga hajji ya kunshi aiki na mai, na gabbai da kuma aiki na mai. na dukiya in ba dukiya ba za a je aikin hajji shi yasa ce manista fa ilayhi sabila walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sauda ai akwai tafarki sai ka kana da iko abin da zai kai ka zuwa makka ba ana magana daga wata karshen eh, duniya eh, ake magana mutumin da yake jaziratul arab misali yana kasar yaman zai iya zuwa kasar makka ya yi in bai da guduri ba zai iya ba to kaga ashe aikin hajji ya kunshi aikin gaba da kuma aiki na dukiya kaga dukkanin wa'annan a'mal ne kuma dukkan sun shiga ayyukan imani domin aikin na ayyuka baki daya suna daga ayyukan da ke misali inganta imanin bawa dan in ya yadda yayi wannan aiki to wannan yana nuna tawayar imaninsa tawayar imaninsa babi na gaba yake babi idza lam yakun islamu ala al-haqiqa idan ya kasance musuluncin mutum ba a bisa haƙiƙa bane a'a ya ce ya musulunta ne don me don yana gudun kada a yake shi ya ce ya musulunta ne kawai saboda wani dalili ya ga ana ta yi amma a cikin zuciyarsa akwai matsala shi ne ya ce iza lam yakunil islamu ala al'aƙiƙa idan ya zanto musulunci mutum ba akan haƙiƙa yake ba kenan musulunci mataki mataki ne akwai wanda ma zai ce ya musulunta amma musuluncinsa ba yana kan hakika ba ne ya faɗa ne da baka kuma yana kallon wa minan nasi man ya'budullaha ala har fa in asabahu khairun yatma annabihi wa na asabatu fitnatun inqalaba kaga khasara duniya wal akhira akwai wanda yana baina baina ne kafa ɗaya tana ciki ɗaya tana waje bai kai gayar da tukuna ya yi islam ne imanin bai gama shiga zuciyarsa ba domin imani akwai ayyukan da in sun haɗu nan imani yake haɗuwa an gane ko wani zai ce ya faɗa da baki amma duk da haka akwai ragowar ayyukan da sai ya yi su kafin abin ya kai ga cikar imani shi yasa ake cewa mataki na abin na addini mataki ne guda akwai al-islam akwai al akwai al kuma mutum baya tafiya ihsan sai tukuna ya tsallake matakin islam da iman ta mutum baya tafiya iman sai in ya fara da islam domin ai kamar matakai ne na na cikar addini malaita an sa'ad ibn abi waqqas daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kare a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'ata rahtan wa sa'dun jalis manzo Allah sallallahu yana bayar da kyauta sai ba wasu mutane sai sa'adu yana zaune dan abi waqas Allah kare da gare shi fataraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa ajabuhum ilayya sa'ad yace sai manzon Allah bai ba wani mutum bai kyale shi kuma ni ya burge ni wannan mutumin ina ganin cewa wannan mutumin ai mutum ne wanda ya cancanci a bai saboda imanin imaninsa fakultu da naga haka sun ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah malaka an fulani yaya gawa ne aka kyale shi fa wallahi inni la arahu mu'mina yace wallahi ai wannan ni ya rasulullah ina ganin shi ai mu'mini ne fa qala sai ma aikin Allah yace au muslima ko dai musulmi fa sakattu qalilan sai ne shiru kadan thumma ghalabani ma a a'lamu minhu kuma sai na naji a raina ai wannan mutumin da yake ni dai a iya sani na wannan ai ni imani ne fa'udtu li maqalati sai na kuma maimaita abinda na faɗi fa qultu nace malaka an fulan ya ma'aikin Allah gawa ne yana zaune ana ta badawa an kyale shi fa wallahi inni la arahu mu'mina kaji haddaran uwarsa ce wallahi ina ganin shi mu'mini ne fa kala sai ma'aikin Allah yace au musliman ko dai musulmi fa sakattu qalilan sai nayi shiru dan kadan thumma ghalabani ma a'lamu minhu sai abin da na sani game da wannan mutumin yarin ja ni fa'udtu li maqalati ina ganin ni dai a gani na wannan mutumin ai ba dama ne kai sai na sake maimaita abin da na faɗa wa ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sake maimaita abin da ya faɗa sun makala sannan sai manzo Allah a karo na uku sai yace da ni ya sa'du ya kai sa'd inni la utir rajula lalle fa ni kan bawa wato mutum abin da zan bashi wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu amma wani sa nafi so fiye da shi na fi son wani fiye da shi sai in kyale wanda na fi son sai in bawa shi wannan din sai yace khashiyata an yakubbahu Allahu finnar saboda kada Allah ya jefa shi gidan wuta saboda kada Allah ya jefa shi gidan wuta domin wani imanin nasa tukuna ko ba haka ba shine dai ayar da muka karanta wa yana asabahu khairun an annabi shi kullun so yake irin abin nan an shiga musulunci kawai shikenan sai ruwa arziki sai kaza sai kaza sai kuma ya shiga sai aka jarrabe shi a ah, sai a ce to ai ka gani shi bai san wannan daban wannan daban bai san cewa jarabawa ita ba wai dan ko kafiran ma ana jaraba yi dai kuma dan ka shiga musulunci kana so ka yi mannu ya mannu na alaika an aslam yana so shi kawai tun da ya shiga musulunci dole a yi abin nan irin yadda ake yanzu ko in ya zo ya musulunta sai ya ce to shi kenan eh, tun da na muku abin nan eh, gata ku musulmi to kuma ku ɗau nauyi na duk abin da ya kamata ku mutu to ai ba ai ba sai kai wa ai mu dai za mu taimake ka Allah ya taimake ka abin nan ka samu karfin abin nan tabbatuwa amma in mutum ya karbi imanin amfanin waye shi kadai za a in ya mutu za a sa kabarinsa shi kadai za a yi wa tambaya to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana wannan cewa mutane daban-daban suke shi yasa ake ba mu'allafatu qulubuhum dan mai dama an faɗa domin tausayin zuciyarsu kuma yadda wani mutum ya aka bashi aka bashi garken raƙuma manzo Allah sallallahu alaihi ba ya bashi garke da kuma yace je ka duk wancan kwashe yace bai ga aka ce eh duk kadi ba shi duka eh duka bai dai fahimta ba aka ce ka dauka duka din sai yace bari ya gwada sai dai ya kora ya ga ba a ce da shi kala ba har ya koma yana zuwa garin sai yace ya al'ummata wallahi ku karbi wannan addinin na zo daga wajen mutumin da ba shi baya tsoron talauci kyauta shi kuma abin da ya burge shi shi ai ai addinin yayi masa inda haka addinin yake ana sai <laughs> shi abin da ya abin nan kenan to kaga za a bawa mutum danne domin in ba a bashi ba sai a ce to ya fasa ko ya faɗi wata magana da za ta sa ya kafirta ya yi ya shiga wuta to sai manzo Allah yake bayarwa dan me dan tausayi ga al'ummarsa dan tausayi ga irin waɗannan mutane an hana su ma suka faɗi abin da su faɗa wa zai asara su ne amma kuma manzo Allah bil mu'minina ra'ufun yana da tausayi ga al'umma saboda haka zai ba su domin a zauna lafiya kuma kar ka manta ya ce mutane mataki mataki ne sa'ad ya ce mu'minan ya ce au musulman ko dai musulmi ma'ana ai abin ba mataki mataki ne za a fara matakin farko kuma a yi samun ci gaba ko ba haka ba hatta cikin waɗanda ma aka haife su musulmai ai mataki mataki ne in kana cikin birnin Kano imanin ka wataƙila masha Allah 85-90% in ka koma abin nan kuma abin nan abin nan ikoyi ko abin nan mai abin nan mai take suna abin nan island victoria island ko ɗaya island ɗin lake ko wane ne ya imanin ka zai zama wanda ma kana agege wata kili ba da ba an kana a balade ba ai ko a lagos din ba wanda yake agege da wanda yake a balade da wanda yake victoria island da wanda ai kana gari mataki mataki ne ko shakka ba wanda yake agege ya kamata ya wanda yake a balade ya wani <laughs> saboda an fi shagala da abin lafiya a ta wata ila agege haka to haka ba duniyar kana nan za a ga imanin ka yana kana sauka kuma mataki mataki ne ko ba haka ba yanzu ka duba nan duk inda ka ji ana sallah ana azumi ana kai kai ma duk sai ka yi amma an ka fita daga inda ba a yi ba khalas sai ka ka canja to shi yasa amfanin zama cikin masu imani ke dan ya taimaki imanin ka ya ƙara bunƙasa domin imani yana ƙaruwa da ƙarin ayyukan alkhairi to duk inda zaka samu imanin ka ya karu aikin ka ya karu to nan imanin ka yake karu saboda haka mutane suna farko a matsayi na musulunci sannan kuma idan ayyukansu imanin yayi yawa ma'ana ya bunƙasa a zuciyar aikin yayi ya bunƙasa sai kuma a hau mataki na gaba kuma har a tsallake mataki na ihsani shine yadda za ka ga mutum yana bautawa Allah kai ka ce ga Allah a gabansa yana kamar yana ganin ubangiji an ta abu ka annaka tarahu kaga wannan kuma fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ko ka rika jin cewa fa Allah yana ganin ka shi mataki na biyu na insanin kenan kaga wannan ai kawo ta batun imani yanzu mutum ne ma'ana ya tsaya yana yin sallah irin yadda ake ake bada labari cikin magabata ya samu kansa a cikin kafar za a yanke kafar ta ta ribe aka ce a nemo abin maye a bayi saboda ba za a yanke kafar mutum haka azaba ko ba haka ba sai ya ce la la ku bari in ta da sallah in na ce Allahu akbar ku yanke duk abin da za ku yanke domin in ya shiga sallah kenan ya fita daga wata duniya ya shiga wata haka ko aka ce aka yanke kabar sai jini ya dauke shi ya faɗi. amma ba wai dan yayi kukan cewa an yanke kabar saboda yana cikin wani shuguli kamar yadda yake ta inna fi salati la shugula ai sallah akwai shuguli a cikin ta ma kai ka dauka sallar haka ce kawai subhanallah to lalle kai tukuna baka kai matakin ba ai wanda yake shi yasa ake cewa za ka ɗanɗani shi yana cewa ya bilal alhina bisala in ka kai wannan ɗanɗanin ka kai wannan matakin to kuma in ka shiga sallah to ba wani abin nan kuma ka fita daga wata duniya ka shiga wata kuma ta haka ibadoji ga hadisin sahabbai da suka tafi jihadi din nan nabila yake cikin dare aka harbe shi da kibiya suna suna suna suna gadi suna tsaron abin nan masu jihadi sai yake wa ɗayan kai ɗan huta bari in yi abin nan ni in abin nan ka huta ni kuma huta kai ka ci gaba da tsaro ma'ana da gadi ya da sallah kawai ashe akwai kafirai a can abin nan suka harbo kibiya ta same shi bai daina sallar ba aka kuma harbowa bai daina sallar ba sai da ya tabbatar cewa wannan in ya in ya kyale watakila zai iya faduwa ba tare da dan uwan shi ya sani ba kafin ya iya tashi dan uwan amma harbin kibiyar watakila bai ma sa ya yanke sallar sa dan me saboda inna fi salati na shugula ai in kana sallah kana gana da ubangiji aiko walillahi almasalul a'la in ka je fada gaban sarki a kake ha da nutsuwa kake kana ganin kana gaban wanda yake da girma ko ba haka ba to walillahi almasalul a'la fa Allah girma babu to me yasa in za mu so sallah asuba sai mu zo da daga bacci in za mu je daurin aure an jima bayan eh, karfe tara kuma sai mu sa riga ta alfarma kenan nan kare na nan ko can ne kake ganin baka so a to ka san wa kake gana da shi anan Allah fa in zaka je sallah kai shiga kyakkyawa ka san ina zaka ka san da wa zaka gana kaga alamar imani amma wannan da ba shi bai mada mu sallah ba kaga batun imani babu shi anan cewa lalle abin yana jin abin a zuciyarsa sosai da girman Allah to kaga imani kenan mataki mataki ne kowa da matakin imaninsa ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sa'adu ya ce wannan mummuni sai ce au musulman ko dai musulmi ka sani ba sannan kyautar da nake badawa kana gani ana bayarwa ne ba don wani abu ba wani za a bashi ne domin hankalinsa ya kwanta domin ya tabbata da imaninsa in aka hana shi zai iya ridda zai iya barin imani zai iya halaka ko ya faɗi maganar da za ta kai shi ga halaka saboda haka wannan hadisi ma yana nuna me ah, musulunci mataki mataki ne mana iman akwai islam akwai iman don ga manzan Allah za a ce an ce wani mummuni ce a akwai musulmi kenan akwai musulmi akwai mummuni ƙunani ma ya faɗa ko da yake cewa fi abin nan na kalitin arabu a manna kullum tuwin walakin kulu aslamna walamma kaga lamma tukuna dai ku bari musulunci i zauna tukun kafin imanin kuma ya tukunin imanu fi kulubikun fa abin nan a cikin abin nan wanda mala'iku da ake tambaye su da suka je halakar da wata al'umma mai Allah ya ce labarin fa akhrajna man kana fiha sai ce wa ma wajanna fiha ghaira min almuslimin kaga akwai mu'minin akwai muslimin mataki mataki ne a taka matakin al-islam sannan akai matakin al-iman sannan kuma a haura al-ihsan bab kufran al-ashir wa kufr duna kufr babin da yake cewa kufran al-ashir cewa cewa abokin zama cewa al'ashir abokin zama wa kufur duna kufur kuma akwai wani kafircin da yake ake tare shi kufurun duna kufur ana ambatan shi da kafirci amma ba kafircin da ake fita daga imani ba lafazin ne ake ambatan shi da kafirci akwai wasu ayyuka na sabo wanda nassi yace da shi kafirci an gane ko amma ba kafircin da yake fitar da mutum daga cikin rigar imani baki ɗaya ya zama kafiri wanda zai dawwa a wuta ba a'a kufurin ne dona kufur kafirci ne amma ba mai fitarwa daga milla ba daga cikin addini ba an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullah ibn abbas Allah ya kara masa yadda kala yace kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace uritu nara an nuna min gidan wuta na jahannama kenan fa idza aktharu ahliha annisa na leka sai naga mafi yawan mazauna gidan wuta mata ne yakfurna saboda suna aikata kafirci in zaka ambaci lafazin al-kufr da da yadda muke faɗa da zaka muke kafirci ko amma anan sai mu ce butulci domin ma'anar kufur butulci ne domin ma'anar aslan shi kafirci da larabci ma'ana lullubewa ne da rufewa shine ma'anar kufur lullubewa rufewa me yasa aka ce wa kafiri kafiri saboda Allah ya yi masa ni'ima sai ya yi me ya butulci ya nuna shi bai ganta ba shi bai santa ba shine ma'ana kafiri ya butulce wa Allah to nan sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi ya ga mafi yawan mata a gidan wata saboda me yakfurna suna kafircewa sai aka tambaye shi a yakfurna billahi ya ma'aikin Allah suna kafircewa Allah qala sai ce yakfurna al-ashir suna butulci ga abokin zama suna butulci ga abokin zama wa yakfurna al-ihsan suna butulci ga ihsani ga kyautatawa sai ya fassara butulcin su ga kyautatawa sai yace law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra da matarka zaka yi mata ihsani ka kyautata mata dahar tsawon zamani tsawon iya rayuwarka sun mara'at minka shai'a sai ta ga rana ɗaya kai mata abin da ba ta ji daɗi ba qalat tana buɗar baki sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qat kai kuma wace tsaye aka taba gani a wajen kama wani alheri ka taba yi wani alheri ka taba yi me kai me kai haƙuri ma ake da kai me kai kaga wannan ku ai wannan ai laifi ne babba kuwa wannan butulci ne ai ai ka ko kai kuwa kai kuwa ka duba fafutukar da ake eh a je a buga can a faɗi can a duk an an ɗebo ina za a kai su dai za a kaiwa wa ake kawai an basu wa ake wa an basu su duk abin da ake tara wa ake tara wa ake kokarin burgiya wa ake kokarin kaiwa su dai amma dai kar ka bata musu ba yawa dan ka bata musu duk wannan burgewar rana ɗaya za a ce ba a ganta ba sai ni sai ni to me ma aka yi to ya za a yi sai a yi haƙuri saboda me ɗabi'a ce hali ne sai an yi haƙuri to wannan kuma kaga inda ya kai su aƙibar abin hakan wannan kufran al-ashir din da ihsan ga inda ya zamo shine mai karshen aƙibar abin da ya haifa musu shine shiga wutar jahannama Allah ya tsare kuma subhanallah kalmar harshe ne fa a zuciya sun san an yi din amma faɗi a harshen ne ya kai cutar dan da za a za a ce to a zauna a yi keke da keke an san kayi din amma so ake a yi wani abin da za a bata ma kai ma to in ƙarshen dai abin da za mu ai shine wannan ko kai kai duk alherin da zaka iya ƙarshen iyawarka sannan a ce ba kai komai ba a ce ba tsiyar da kai sai ne me kai to to kaga ai ƙarshe dai kenan to harshen shi ya haifar da wannan masifar amma a cikin zuciya an san ka tabuka ba laifi ka yi kokari <laughs> ko ba haka ba ka tabuka ba laifi duk ka sa ana kokartawa to amma wataƙila harshen zuciyar in sai abin nan sai a faɗi harshe a kalmar da harshe zai furta kuma karshe ya zama makomarta shine wannan masifar Allah ya tsare mu shine shiga wutar jahannama wannan hadisi mala ya kawo domin ya yi raddi ga har yanzu dai khawarijawa waɗanda suke cewa aikin sabo kafirci ne amma dan me wataƙila saboda gashi anan an ce kufran ko kafirci yakfurna to amma ai ba a ce kafircewa Allah ba kafir cewa abokin zama wanda faɗa wannan kalma sabo ne kuma wanda shi ya haifa musu da shiga wuta so sabo an ana shiga wuta ga hadisin san ya ce za a fitar da wanda yake yana da kwatankwacin kwayar komayya na imani daga gidan wutar jahannam to saboda haka wannan lafazin alkufur in ya zo a nassi zai iya zuwa da ma'anar kafirci wanda yake fitar da mutum daga imani fadin Allah ta'ala wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر kaga wannan kafirci ne gaba daya wanda ya fitar daga imani ko ba haka ba sanan duk lafa ga da abin nan a qur'ani da yake bayyana wannan lafazi da mai cewa kafirce wa Allah ne ake aka ambata ake nufi a cikin waɗannan ayoyi amma anan kufur yana nufin ba wancan ba sabo ma'asiya ne nasi yace masa kufur shi yasa ibn abbas Allah ya kare da gare shi yace ya samu yace da shi kufurin dona kufur kafirci ne amma ba irin wancan ba wanda yake fitarwa daga milla baki ɗaya addini ba a sabo ne wanda nasi ya samu suna kufur saboda girman laifin kama faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin kar ku zama kuffar ma'ana kamar kafirai domin su ke tarar juna wani na tarar wani mumini ba zai haka ba bai kamata ya haka ba wanda ya haka ya aikata aiki irin nasuwa amma misali menene ra'ayi na ahlus sunna wal jama'a idan ma'ana ra'ayi mafi rinjaye cewa an mutum ya kashe mutum da gangan ya yi laifi amma zai dawoma a gidan wuta a'a ba zai dawoma wannan shine ra'ayi mafi inganci laifi ne babba da aka yi wa idi da tsawatarwa amma mutum ba zai damu a wuta ba in ya iya abin da Allah ya nufa ya shiga wuta sai Allah ya fidda saboda me inda yana da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in Allah ya ga dama ma saboda wani dalili sai iyafe masa in ya ga dama masa ukuba iya laifinsa sannan dai a ƙarshe zai shiga me aljanna in yana da misqala habbatu khardalin min iman in dai ba kafiri ya mutu akan shirka da kufur bane cewa Allah ba haka Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda zamu karanta aya ta gaba ya faɗi cewa idan mummune suka yi yaƙi juna sai ce fa aslihu bainahuma ashe yaƙar juna zubar da jini laifi ne amma ba kafirci bane domin a ƙarshe ya kira su da wa musulmai musulmai kuma wannan hadisi akwai ayi hadisai da yawa da suke nuna lafazin kafirci amma baya nufin fita daga addini kamar faɗin manzon Allah ta salma isnatani fi nasi huma bihim kufrun ɗabi'u guda biyu da mutane ke yi kafirci ne sai ya ce a tsanu fi nasabi suka a cikin dangantakar mutane mutum ya ce wani ai eh, soki asalinsa ko kuma anniyahatu alal mayyit yin kuka na daga murya ga wanda ya mutu kaga duk wannan an abin na ko an nuna cewa aikin kafirci ne amma yana fitowa daga musulunci a'a sabo ne haka yace sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne sai ce wa kufrun ya kasa kuma kafirci ne saboda haka lafazin kafirci in ya zo a nassi akwai kafircin da baya ba wai kafirci na fita daga addini yake nufi ba yana nufin sabo wanda yake mai girma cikin sabo za mu dakata anan saboda a lokaci Allah ta'ala ya amfana da wasu abin da muke karantawa Allah ya mana afuwa bisa kurakuran mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi